sanya Najeriya jirin kasashe marasa tabbas a duniya da asusun zaman lafiya da ke Washington DC ya bayyana a rahotonsa na nuna yadda sunan Najeriya ke ɗaukan hankalin cibiyoyin bincike, tattalin arziki da lamuran labaru musamman ma ta fuskar tsaro. Asusun dai ya ce don faduwar darajar fetur da kuma illar 'yan Boko Haram, Najeriya ta jira sahu ɗaya da kasashe irin su Afghanistan, Pakistan da kuma cikin nan Afirka irin Zimbabwe da Gini. Lamuran Najeriya ke na cewar asusun sun ta'azzara a bara fiye da bariya. Hakanan don lamuran yanayin yaƙi saboda ta'addancin 'yan Boko Haram, rayuwar 'yan Najeriya ta shiga sauran irin mutan Somalia, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Yaman, Sham da Sudan ta kudu. Na tambayi lauya Abuja Imran Adam wanda ya zauna a Sudan me zai ce kan wannan rahoton ne. Ni da gaskiya kai tsaye zan iya cewa wannan rahoton kamar akwai yanayi na rashin adalci a cikinsa. Sudan ta kudu tun daga fitar su daga kadaddiyar ƙasar Sudan zuwa yanzu ba su da kwanciyar hankali gaba ɗaya ƙasar. Tun da suka fita har yanzu akwai jiha guda ɗaya da ba ta hannun gwamnati. Har yanzu cikin gwamnatin ma ba sa ga maciji da wasu ministoci tsakanin shugaban ƙasar da wasu ministoci. Kaga ba za ku kwatanta wannan ƙasa da kuma Najeriya ba. Haka rahoton ya kwatanta Najeriya da wasu kasashe na irin su Somalia ko kuma irin su Libya Somalia da Libya ba ɗaya suke da Najeriya ba Somalia akwai yan tawaye da hayyar suna rike da wasu jihohi Najeriya ko ka faɗa yan tawaye wacce jihar suke rike da ita babu ni gaskiya ina ɗaukan cewa rahoton ila dai sun tattara wasu information ne na shekaru baya da suka wuce suka haɗa suka ce ai har yanzu ana cikin wannan matsala bangaren rahoton ya nuna kalubalen na Najeriya ya shafi sauran makwabtan kasashe kamar Kamaru Chad da Nijar nan ma ga ra'ayin Imran wannan rahoton ta wani bangare za a iya cewa yana da gaskiya ta wani bangare kuma za a iya cewa a'a akwai kurakura kwarai a cikinsa najeriya tun lokacin da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da boko haram ta kusan fatattakan su daga cikin yankin da sai zanto sun fada nijar kamaru kasashe makwabta in ka duba yanzu gaba duk wasu harar da suke kawowa ya karanta sosai a najeriya da zarar an ce su sojojin ba su taso ba na kamaru ko su na nijar sun zauna suna ganin najeriya ce ta abin nan to dole da ma a samu wannan matsala wannan ɗabi'a ce a rayuwar ɗan adam wannan ya bada dama cewa dole su ma sai sun taso wannan gamayya da aka yi da sojojin waɗannan kasashe guda biyar ko guda hudu dole sai sun taso su ma sun shigo wannan na din domin a murkushe yan tawayen ko kuma waɗanda yan ta'addan na Boko Haram in muka duba a Najeriya an kai wani level da ake kira da suna operation gama aiki kenan an gama da su bi iznillahi ta'ala yanzu kawai kamar sharan daji ake yi matsalolin da yaki da kunci ke jawo a Najeriya na da tada hankali amma an samu sararawar lamura a cewar mataimakiyar daraktar hukumar yan gudun hijira ta Najeriya Amina Ummul Kairi Bibi Faruk zaman da mutane suke aka mai da su yan takuta hako ba haka suke so ba bujidali ya same su an samar musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su ci ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albaku mu samu to abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu gwamnatin nan tana iya kokarin ta mutane ji suna fara daddawowa sojoji suna karkarbo wurare da aka yi wa farmaki aka kwakwace rundunar yaki da yan ta'adda ta haɗin gwiwa tsakanin kasashen tafkin chadi da ke da yalkwada yan jaminan kasar chadin ta kawo haɗin kan kasashen don fuskantar kalubalen karkashin jagoranci ɗaya da muradi ɗaya nasura da malika murar amurka daga abuja надире